musulunci na nufin miƙa wuya ga Allah mutum ya sallama ya sadu da cewa ba abin bautawa da cancanta sai Allah kuma ya ta cewa annabi Muhammad manzon Allah ne kuma mutum zai sallah sau biyar a rana zai yi azumin Ramadan wanda shi muke gab da ƙarewa insha Allah sannan mutum zai ba da zakka cikin dukiyar da Allah ya kore mai bayani dalla-dalla kan zakka wannan kana bukatar ka je makaranta bayan ka karbi karan musulunci yanzu sannan sai hajji waɗannan ana kiransu rukunin musulunci guda biyar kashiya za ka karɓe su to ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله wannan kalma ke yana ke gare mu yana gare ba a musulunta don neman abin duniya ko don neman abinci ko don wani ya taimake ni dukkanin bayan Allah Allah shi ne mai taimako ka yanzu sai ka je an ka taho da shi ya yi wanka kuma ka naɗa makanka suna a yanzu don muhimmi ne za cin ya sunanka na daro daro daro daro daro daro daro to shi ke wani suna kake bukata sunanka abubakar allah akbar sai ka je ka yi wanka domin ka riski sallah tare da alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أما بعد فيا عباد الله إن الله رب العالمين يقول في كتابه الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أصابكم ولا رحب كل مختال فخور وقال أيضا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وقال أيضا <clears throat> ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون عباد الله نمر بحالة عويصة عصيبة شديدة ولكننا بصفتنا مؤمنين سلمنا ورضينا بحكم الله رب العالمين لأن الآيات الثلاث التي سقتها إلى مسامعكم ذكرت أن مصيبة ما لا تقع ولن تقع إلا بإذن الله أهي كورونا أو أي شيء آخر فبإذن الله رب العالمين لذلك إذا جاءت المصائب فالمؤمن يحاول قدر الإمكان أن يكون منورا وأن يكون مثقفا وألا يكون همجيا يحاول أن يطبق القوانين انظروا كيف جينا اليوم كل منا وجهه مغطى هل وقع لك هذا من قبل هل وقع أربع جمعات فقدناها خمس جمعات هل مر بك مثل هذا الشيء في حياتك قط إن الذي لم يقدر من قبل هو الذي قدر الآن لذلك علامة الاكتراث اصبر توكل على الله كن مخبتا كن منيبا كن رجاعا لربك وخالقك ومالكك حتى يأتي بالفرج وما ذلك على الله بأزيز فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانسب وإلى ربك فارغب أسأل الله رب العالمين الكريم الجليل الرؤوف الرحمن الحنان المنان أن يمن علينا جميعا بالتوفيق والصداق وأن يلهمنا رشدنا وقت المصائب والبلايا والكوارث ولعلكم قرأتم أو سمعتم ما حدث لأجل الصحابة أيام خلافة عمر لما مات عشرون ألف صحابي في طاعون أمواس في الأردن مات في ذلك الطاعون أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة ومات في ذلك الطاعون معاذ بن الجبل ومات في ذلك الطاعون شرحبيل ابن حسنة ومات في ذلك الطاعون يزيد ابن أبي سفيان ومات في ذلك الطاعون سحيل بن عمرو مع أفراد أسرته كلها أليس هذا بعلم الله فإذا ضربت الفتنة أطنابها أو بأطنابها عندنا نتوكل على الله صلى الله العفو والعافية إنه ولي ذلك القادر عليه ودي أتثبت على الله mu sarkin baiwa jalla jalaluhu mai kaddara al'amura yanda yake so akan wanda yake so a sa'in da yake so a kaifiyar da yake so ko ka so ko baka so ko na so son Allah shine so sallama masa cikin sha'aninsa yan uwa masu girma kalli duk fuskokinmu ba haka muka saba gani ba muka zo sallah Allah da bai kaddara haka a baya ba shi ya kaddara haka a yanzu to sallama mai zai yayi maka da yardar Allah jigon hudu ba ta zanda takaitacciya ce saboda zarfin zaman wal makan na gina hudu ne kan ayoyi guda uku aya ta farko da na karanto tana cikin sura mai lamba 57 ayoyi biyu 22 da uku Allah ya ce fassara babu musiba da za ta kasance a bayan ƙasa hace dama a rubuce ki a cikin littafi tun kafin lokacin ta ya goma a halice ta lokaci ake jira in ta zo za ta zo za ta ƙari yayinta kuma Allah zai kore ta wannan imanin a lokaci guda sai ka ɗau matakin da ya kamata don kare kai daga fitina irin matakin kenan ka sa wannan abun a fuskar ka, bandejin fuska sannan ka yi amfani da sabulu ko kuma sanitizer duk mataki ne baya hana kuma hukuncin Allah ya kasance fatanmu Allah ya kore mana ita ya kawo mana kwanciyar hankali da zama lafiya aya ta biyu ita ce wanda Allah ya faɗa cikin ta gabon sura mai lamba 64 aya ta 11 ba musiba da za ta faru sai da izinin Allah sai ce wanda ya imani da Allah ya haɗi kalba Allah zai shirar da zuciyarsa Allah mun yi imani mun sallama ka gyara zukatun aya ta ƙarshe tana cikin makara aya 155 fassara za mu jarrabe ku da tsoro ana cikin tsoro da yunwa an shiga cikin yi da tawayar dukiya an shiga yi mamakin kuɗaɗe da aka yi hasararsu a dalilin wannan annobar a mataki na duniya da hasarar ɗan icce da kuma rawuka an mutu lakaci kan waɗanda suka mutu a wannan annoba suka mutu da imani da mamata kama da haka Allah karuta musu shahada amma sai Allah ce ka yi bishara ga masu haƙuri su ne suwa ya ce waɗanda idan wata musiba kaga musibata ya ce bin naka ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah muna ƙara jaddadawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله قوموا إلى صلاتكم